خلقها أإله مع الله نعم بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا نعم. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السر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 galibi garuruwan da muka sani zagaye da wannan gari wanda galibi muka cika zuwa wa'azi suna gehin can musamman garin da bagin ardo garin su imam usman da bagin ardo yan uwa da muka haɗu a cikin wannan gari wanda ni dai shine farkon shigowa ta wannan gari al'ummar da muka taho tare da su malamai musamman mu imam usman abubakar baliyo limamin masallacin sultan ibrahim da suki kuma na'ibin shugaban majalisar malamai na jihar sokoto gaba ɗai da alhaji isaka jibril mukaddashin daraktan agaji na jihar sokoto da ma bayan allah ya agaji da suka riga mu su malam suleiman gyara da makamantansu su dawo da su gidan madi duka da suka haɗa kayan sauti baki da yan gari ina karanta mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da ikon zartar da abin da ya so a lokacin da ya so ba tare da shawara da wani ba salati da sallama marar iyaka su ƙara tabbata ga babban jakadan Allah annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi Allah ka ƙara yadda da yardadun sahabbansa da tsarkakun sahabba da tsarkakun iyalansa da yadda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar ƙarshe manasabar da ta samu ka shigo wannan gari a cikin wannan marice zuwa wannan dare shine aure da aka samu na wasu bayan Allah guda biyu 'yan gida guda da kowannen su yi abin da shari'a ta aza masa malam Junaidu da malama Amina shi dai malam janairu dan garin nan ne ita ma malama amina yar garin nan ce kusan yan gida guda ne malam janairu ya tsallaka ya samo matarsa ita ma wani ya zo aka amince da halaye ne da ɗabi'u ne da addini ne da mutunci ne aka auren masa allah ka samu auren aurarki albarka allah ka ba su zuriya ɓaye ba sauran aurarka na musulmai da aka yi duka allah ya sa albarka malam ba dogon lokaci a gare mu ba kuma akwai maluma a baya na kai ma ka dan cacca za mu kwarai da gaske to ma zan so in ba ni da kaina da nake magana da kowa da annan wasiya riko da abubuwa guda uku wasu abubuwa guda uku ne wa'anda duk wanda ya rike su to duk juyin da za a yi duniyar nan da yadda Allah kana samu ka tsallake duniyar wani zai cewa sai ka gani to sai ka gani din nan in ba a rubuto ta ba tun can alawul mahfuz babu abin da zaka gani sannan ko tsakaninka da Allah zaka samu daraja da matsayi ta yadda duk da aka samu matsala to da yadda Allah Allah zai yi maka mafita a cikin wannan matsala mala aya guda kuma ayar ma rabinta muka so amma kawo muna ita gaba ɗai kalu a innaka la anta yusuf قالوا أئنك لأنت يوسف نعم قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واتو علاقة da alkur'ani mai girma idan ya san abin da aka koro kami wannan ayar ya san an yi fafutuka kwarai da gaske babu abinda annabi yusuf bai haɗu da shi ba makirci yan uwa wahalar duniya a ɗauke shi a raba shi da mahaifinsa a raba shi da yan uwansa a raba shi da garinsu a kai shi wani wuri ya zama bako a yi mai kazahi a kai shi gidan yari a hada shi da wa'anda bai dace a hada su a wuri guda ba a fi abubuwa kala-kala wanda duka jarabawoyi ne na rayuwa to ta rana kwatsam sai ga yan uwansa sun shigo garin misira duk bayan wannan kwamacala da ta faru aka yi kai da komo tsakani ne da su na yin shekaru su tahi su dawo su sai abinci su tahi su dawo irin dai kusan bayanin nan da malam firar ya mun na rashin abinci da ake ciki ranar kan sun zo suna ta maganganu kala-kala sai ya gwada musu cewa fa wanda kuke magana da shi sananne ne ya gare ku wai ko kuna iya tuna abin da kuka aikata ga wani dan ku da ake ce mai Yusuf lokacin da kuka jahilci al'amarin ubangiji kwatsam su haka sai suka ga wannan surat ta zamansa yaro lokacin da yake yaro ta bayyana gare su to amma sarki ne mai cikakken iko akwai damuwa kwarai ka kalle shi kai bai wata magana mustapha muragi a cikin tafsirin muragi ya ce suna sun su ce yusuf ne amma ba su iya cewa sai suka ce masa a innaka la anta yusuf Allah ya ce mage ka shigo kai kai ne din da Yusuf din ya ce ana Yusuf lalle ni ne Yusuf wa haza ahi wannan dan uwana na da kun raba ni da shi karaman Allahu alaina Allah ya yi muna baiwa ga ni ne yanzu tare da shi to sai kawo wasu yoyi guda uku da nake son mu yi amfani da su sai ce inda umar yattake duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa yasbir ya yi haƙuri fa inna Allah la a ajarul muksinin Allah baya walaƙanta aiki na masu kyautatawa masu ihsani a cikin al'amarinsu jama'a ta ƙawajin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi ma na farko da na ƙarshe lillahi ma fi samawati wa ma lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ta'ala yace kaga abin da ke sammai da abin da ke kasai duka lillahi na Allah ne halkan wa mulkan wa abida Na shi ne bai kwata ga kowa ba bai aro wajen kowa ba shi adda kaya ne in za ka bida gare shi sai ce wala kadar wasu yanar lalina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasiya da waɗanda muka ba littafai a gabaninku su ne ahlul kitabain yahudu nasara wa iyakum da kuɗin ma anittaqullah ku ji tsoron Allah ina ango ka ji tsoron Allah amar yadda aka kawo mata ji tsoron Allah jama'ar wannan gari na guntun gida ku ji tsoron Allah malam da ya jagorance mu zuwa wajen wa'azi ya ji tsoron Allah mu da muka rakko malam muka zo wajen wannan wa'azi mu ji tsoron Allah dukkanin musulmai a ji tsoron Allah idan ka sa tsoron Allah a gaba ka ji tsoron Allah shi sa ba za ka yi sata ba ba za ka yi zina ba ba za ka yi luwaɗi ba ba za ka yi kidnapping ba ba za ka cuci kowa ba a cikin rayuwarka domin ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko a kanka fiye da ikon da kake da ga hannunka da za ka ɗaukawa ka taɓa huskarka da haka Allah yake mana wasiya da mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ya ba mu ji ikon jin tsoronsa wasiya ta biyu ku bayan Allah shi ne haƙuri malamai suka ce haƙuri kala biyu ne haƙuri na farko haƙuri akan biya Allah subhanahu wa ta'ala ka yi haƙuri babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da Allah ya kalle sa ya ce wani rabbika wani rabbika fasbir ya ce game da sha'anin ubangijinka yi haƙuri malam kana kwanci kana kwana ina ango malam junaidu kwana ya yi daɗi ga sabon bargo da aka kawo maka watakila ga sabuwar katifa ka bar kwanan sauro da kuke yi da abokanku ka ɗauka jila da yana asalatu hairu minan nan, ya za a kwashewa kenan shi amarya za ka barwa da wannan shi da ka zo zuwa sallah ko kuma ce za ka yi ban jila don ba to kaga wajen bota ma Allah sai ka ji tsoron Allah akwai jarabawoyi da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kawowa jarabawa ta kaza jarabawa ta kaza jarabawa ta kaza duka sai kayi hakuri. sannan sai kayi haƙuri wajen ƙin saba ma ubangiji wato karatu da a cikin suratu yusuf karatu ne mai yawa ga zunubi kana ƙoƙarin aikatawa ko kana gani ya da sauƙi gare ka aikata amma ka kuma da za ka aikata shi babu wanda sun ka aikata amma kawai saboda jin tsoron allah sai ka yi haƙuri baka aikata wannan zunubi ba gona a gare ku da kai da wani kana iya ƙara ba iyakar gonarka ka matsa ta shiga cikin gona ta yi kuma duk duniya ya hankata ba baya iya gane cewa ka yi wannan matsawar Don ka tsara kayi komi har ka da abin yadda yake amma ka san cewa allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka mutum ne ya yanke haci ne suna cikin gona ya aje ya tafi ya ɗauko mai kwasan mai kwasan mai ka to ka isko su ka ji tsoron Allah baya ganin ka yara ne ba su ganin ka kowa bai ganin ka daga cikin dangi ne amma ka san ubangijin ka da ya halicce ka yana ganin ka yana da iko a ka ya ga damar in ka ta satar wani abu na gonar ɗan uwanka ya sa hannunka ya laƙe sai an to an kama ka Daka a wajen saba ma ubangiji ya kai bawan Allah ka yi haƙuri rayuwa auratayya wadda ita haɗa har muka zo yin walima rayuwa ce wadda take dauke da kalubale kware da gaske yanzu ango kana da aiki ja gaba gare ka kima amarya kina da aiki ja gaba gare ki daga cikin aikin da aggare ka ja ya kai ango da ke amarya ku gane cewa rayuwa ce ta ibada don haka dole duk abinda an na ibada sai an yi haƙuri game da shi rayuwa ce yanzu kuka kutsa wadda ba ku santa ba jiya ko shekaran jiya yanzu kuna cikin wannan rayuwar da haka dole sai kun yi haƙuri da juna sai kun tsaya kun fahimci juna akwai wani tabiri da malamai da sauran mutane suke yi wajen ɗaura aure sai su ce Allah ya ɓoye aibinta ya ɓoye aibi ne ni dai fahimta ta sai in ce Allah ya bayyana mai aibinta ya bayyana mata aibi ne don su gyara wannan aibin a tsakaninsu da haka a cikin rayuwar aure da kuka shiga ya ku bayan Allah sai ku yi haƙuri rayuwar makwabtaka wadda ta yi tsami a yanzu makwabci gida da gida suna gaba da juna makwabci shago da shago suna rigima da juna makwabci gona da gona suna gaba da juna makwabci tafiya ta hada su da su abokantaka ta tafiya suna gaba da juna wannan fa sai an zo an gyara wannan al'amarin kamin matsalolin da muke ciki su gyaru malamai suka ce akwai ka'ida ƙur'aniya inna allaha la yughayyiru ma biqaumin inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma بأنفسهم الله تعالى baya juyar da lamari da canza al'amarin da yanayin mutum yake ciki sai in shi ya canza Allah ya yi ma ni'ima ya yi ma arziki kuma kana abin da yake so da wannan ni'imar to Allah baya canza wannan ni'ima sai in kai ka canza abin da hake bukata ga wannan ni'imar kana cikin talauci talauci ya yi ma ɗaurin alewa billahi lazi Allah bai canza ma sai ka canza da halayen da kai ka ɗauki one step forward wani step gaba takin ka kai gaba ka canza ɗabi'un ka canza halayenka ka canza mu'amalarka ka canza yanayinka inda dama ka canza yanayin biɗakka ka gani Allah bai canza maka ba akwai wata kissa wasu malamai suna jingina ta zuwa ga banu isra'il cikin isra'iliyat wani lokaci wani ya zo inda annabi musa alaihi salam ya ce annabi musa abinda nika so ka roƙan mini allah ya bani kuɗi ni kuɗi nika so in yi kowa kuɗi annabi musa alaihi salam ya ce to za a roƙan ma allah za a faɗa ma allah malaman suka ce annabi musa ya taɓa tun maganar wannan mutum ya sake dawowa annabi musa ya roƙi allah ba a ba shi ansa ba mutumin ya matsa ƙwarai da naci hata kai annabi musa ya yi addu'a allah ya karɓa masa ya ce musa wannan mutumin ban mihe shi da yin arziki ba baya cikin waɗanda za su samu komi a duniya kawai ya yi haƙuri annabi musa ya isar da saƙo zuwa ga wannan mutumin ya ce ni wallahi bai kamata haka ba kamata ya yi a bani wani abu in allah sa kamar roƙa Allah ya sa a samu bani isra'ila akwai kahuwa ƙwarai da gaske annabi musa ya koma inda allah ya roƙi allah cewa allah mutumin nan fa ya matsa yana son a azirta shi sai allah ya ce to koma ka faɗa mishi ya kai musa za a ba shi arziki na shekara guda idan aka ba shi arziki zai yi kowa kuɗi duniya amma idan ya yi shekara guda zai yi ciyar da duk duniya babu wanda ya taɓa ciyar irin tashi da yake kuɗin yake so a najeriya mai hawa da wani wallahi zai ce ai mai haka shi dai ya kuɗi ya bar rakwat na shekara guda ko ya hau mayan motoci dama ga matasa ana mayanin allah ya sa mayanin bai shigo nan ba ku ba ku gan gan gan gan din nan to allah ya tsare ku wannan mutum da allah ya bashi dukiya ya yi ta masha'a ce da ya ga an kai wata shidda mai rage cikin shekara wata shida sai ya zaunar da mata ta ce to yanzu ke ga alkawalin da aka yi shekara guda za a bayan shekara guda ciya cewa za mu yi yanzu ni ina da wata dubara idan aka kai wata takwas zan hita wajen garin mu in gina wani gari duk dukiya ta zan kwashe ta in gaji can kofa bakwai zan yi ga garin zan yi sanarwa ga mutanen garin mu da makwabta cewa duk mai bukatar dukiya ta ya ba ya ce haka zan yi har shekarar ta cika ta ce misa za ka yi haka ne ya ce dubara ta yi ta ce wataƙila cikin wayanda muka taimaka kasan ba kowa za ka taimako bai ma halacci yana cikin abin da muke fama da shi a wannan rayuwar malami ya karantar da kai kai mai butulci wani ya saka a cikin shago ne ka samu abin da ka samu kai mai butulci wani ya koya maka aiki yanzu ka iya kai mai butulci shi bai iya ba mata sai ta gamsu da cewa wannan shawara tashi da ya kawo mai kyau ce dan shi a fahimta ce wataƙila cikin waɗanda za su taimaka ma da wannan dukiyar wani ya tuna su ya ce ai sun sun ka taimaka mai su asalin dukiya ta ya ba su guntuntu wani lokaci wannan mutum shekara guda ce ana ɗiba dukiya ta cika kaf bai ciya ce ba wa'adi ya cika amma bai ciya ce ba shekara guda da wata ɗaya bai ciya ce ba da wata biyu bai ciya ce ba har da wata shidda annabi musa ya gagara hankuri ya ce ma Allah Allah ka ce shekara guda za ka ciyatar da shi kuma na san ba ka saba alƙawalinka ya aka yi ka ciyata ba yanzu ba ka ciyatar da shi ba sai ya ce ya Musa ya za a yi mutumin da na buɗe mu ƙofa guda ya buɗe mu al'umma ta ƙofa bakwai in ciyatar da irin wannan mutumin yanzu akwai mai wadata a cikin garin nan wanda yana iya wa mutane duk halin da ake ciki amma wallahi bai yi akwai wanda yana da halin da duk wata damuwa kila matasan garin nan kasan su yi karatu ne kila sana'a hannu suka son su koya kila abu yana da duki yadda zai yi a shi bai wannan sai dai in kan matsu ka sai da gonar ka yanzu ana kiran yamma kuɗi suna nan cikin ka yanzu yana biyan ka da haka mu tausaya mu bayan Allah mu jin kansu mu yi haƙuri da mutane saboda Allah subhanahu wataala yana jarabtar talakawa da masu kuɗi kuma yana jarabtar masu kuɗi da talakawa da ka yana daga cikin hankurin da za mu yi mu yi haƙuri wajen yi ma Allah a kuma mu yi haƙuri wajen ƙin saba ma Allah subhanahu wataala ana fahimtar wannan wasiya ta uku a gurguje ba su in ce lokaci <laughs> na canyi <laughs> shi da ihsani da annabi yusuf ya ce fa inna allah la yudi'a ajaral muhsinin mm. wato a cikin ko ina ka cinci kanka ka zama mai ihsani ya kai bawon allah wa sin wa ahsin kama ahsana allah ilai ka kyautata kamar da allah ya kyautata maka ba kyawu ka zo kana dan agaji misali an da kai an fafata an yi aikin wata a sakkwato an dan fafata ka dan samu abin da ke kuma garin ku kauren miyo duk wani abu da aka kawo ka dan lagube a bakin ka amma ka shiga ba kai ma amarya kun ba wa hasin kama hasan Allahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ana fahimtar wannan wani matsayi da Allah ya kai ka duk wani girma da agare da matsayi da girma kakka tunanin dubara ka ce kakka kama cewa inna ma tuwo ala ilmin indi ka fahimci Allah ya baka ka kai tawa bayan Allah ka taimake su ka yi ihsani sai ka samu matsayi a wajen Allah don haka wa'annan yayi guda uku abu na farko jin tsoron Allah ta kawa abu na biyu haƙuri abu na uku ihsani duk wanda ya rike su zai ga haske ga rayuwa ce ba zai taɓe ba Allah ka samu ga haske duk wanda ya rike su zai ga ci gaba a rayuwa ta yi ba zai ga taɓewa ba Allah ka samu ga ci gaba a rayuwar mu duk wanda ya rike su ko da roƙon Allah subhanahu wata'ala haka yi za ha ga rahman sani mai tawul Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa abin da ya karantar da mu ya shiga cikin zukatanmu yana cikin yin jawabi da aka zo magana kyautata wannan sai na tuna da wata ƙissa kan yawan bayar da ita a gurare irin wannan ba don komai ba saboda yana yiwuwa allah ya taɓa zukatan wasu daga cikin musulman su taimaka akwai wani bawan allah a kano dukiya gare dukiya gare mai tarin yawa har ma abokansa suna ganin bai da hankali wai bai san darajar kuɗi ba yadda yake ɗiba yana watsarwa yana bayarwa fi sabilillah abin da yake yi sai a samu tirela a ciko ta da gumi buhun shinkafa buhun shinkafa a cika a ciko jarkoki na mai a ciko buhun suga a kawo menene cikin dare yake bi in ya je unguwa sai a sauke buhun shinkafa da buhun gero da buhun fulawa da jirkan mai da buhun siga can ma aje a sauke can gidan aje a sauke sai an gama saukewa sai ya sa yaransa su je su kwankwasa kofa assalamu alaikum assalamu alaikum in mai gidan ya amsa ya ce to idan ka fito kofar gida duk abin da ka tara Allah ne ya ci sheka ka shigar da shi gida ka gode ma Allah sai su ruga da gudu su shige mota su tafi baka ma gan shi ba balle ka ji kunyarsa baka gan shi ba balle ka gode mashi kawai cewa yi ka gode ma Allah irin su ne wanda Allah ya magana inna ma muku mukum wajihin lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah subhanahu Ta'ala ya shirya da mu ne wani bai da lafiya yana so ya aure da ɗiyarsa, ku yi hakuri sai ya zo gudun sarin kai ne don allah dan taimaka saboda ga ya ta isa wuri kuma ga saboda rashi na rasa yadda zan yi ce nawa zai ishe ka yace kamar dubu ɗari zai wadatar in aure da ita rami lafiya lauki za su ishe ka ye eh. sai ya kira sakataren sai ce na wani e eh? ce a bashi miliyan biyu ana shiga aka mulmulo miliyan biyu da ya ga tarin kuɗi ba sai ya zube ba wallahi sai ya rufe sai da aka iya mai ruwa ina aka ɗauka aka yi asibiti har sai da aka ƙara mai ruwa ya farfado ba sallamo shi ba tukunna sai yaran suka yi maza suka dawo gurin mai gida suka ce Allah ya taimake ka bawan Allah nan da ka ce a ba kaza ka ji abin da ya faru sai ya yi dariya yace kila bai taba ganin yawan irin wannan abin bai ce to kuma je mu gaishe shi mana babu girman kai haka aka sake tafiya aka je can asibiti aka same shi alhaji ya ce mashi ashe kai abin da ya faru ke na yace wallahi kai da ni a rayuwata ban taba gani irin waɗannan abubuwa ba Allah ya saka ce ina wane a kara mashi miliyan biyu <laughs> to Allah subhanahu ala ya samu dace kwanan nan ne karo da wani abu na wani bawan Allah shi ko ba mai kuɗi ba ne yanzu kaga wannan kisa da aka bayar muna iya tunanin cewa ai mai kuɗi ne shi yasa yake yi to kai ma kana iyawa wanga yana iyawa wancan ma yana iyawa wancan ma yana iyawa wani bawa Allah haka no malam Abdurrahman na turo maka shi yanzu malam na tura maka shi abinda ya dubu bakwai dubu bakwai da dari eh dubu bakwai da dari ko hudu ne ko da dari bakwai ne malam da ita ya ciyar da mutane ashirin da biyar just dubu bakwai akwai wanda in ya fita wallahi ba shi da abin da zai ci a gida wallahi sai an je an nemo an dawo in allah ya hore maka irin wannan sa dubu bakwai a sayo tiyar shinkafa guda a nika a sayo yar fulawa a kara a sayo yis ne ake kara ne ko menene ko bekin yis ne a barbada a dan sayo magi a dan menene a dan sayo alayyahu a hada malam a rangada masa lafiyayya a sayo take zuba guda uku uku a jiki ka ɗebi miyan nan ka zuba ka naɗe sashi a cikin buhu duk inda ga bayan Allah Allah mika masu wanda duk ya ce ce Allah ya saka maka da alkhairi wallahi sai addu'an nan ta bi ka wannan mai kudi ne dubu bakwai da wani abu Allah ya taimake mu saboda haka don Allah an ce an kunne ya ji jiki ya tsira Allah subhanahu wa Allah ya saka muku da alkhairi mutanen guntun gida muna amfani da wannan dama mu kira malami na gaba domin ya zo ya yi mana takaitaccen wa'azi na addinin musulunci amma fa amma fa ba zan ce komai ba za mu kira alaramma hassan don ya zo ya kara karanta mana alƙur'ani kafin babban limamin mu na masallacin juma'a na gwiwa eka um, imam khamis muhammad fagon idi don ya zamzam masallacin juma'a na zamzam allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi karamakallah